jama'a masu saurare assalamu alaikum barkan ku haka barkan kuma da sake saduwa da ku a zangon shirin hausa radio tehran na wannan lokaci da fatan ana cikin koshin lafiya ga jirin abin da muke dauke da su da farko akwai labaran duniya bayan muna tafi da sauran shirye da suka hada da shirin nan na mu yi harshen farisanci daga nan za mu gabatar da shirin nan na kiɗe-kiɗen iraniyawa wanda suna abin da za a saurara amma kafin nan sai an fara da sauran shirin nan na ko kun san ko kun san. Jama'a masu saurari Assalamu alaikum yau Lahadi biyar ga watan Nuwamba na shekara ta 2023 wanda ya daidai da 21 ga watan Rabi'u Thani na shekara 1445 hijira kamariya masu saurari ko kun san cewa shekaru 144 da suka gabata a rana irin ta yau wato biyar ga watan nuwamban shekara ta 1879 james maxwell wani masanin ilimin kimiyyar lissafi daga yankin scotland ya rasu an haifi james maxwell a yankin na scotland na birtaniya a ranar 12 ga watan nuwamban shekara ta 1831 a shekara ta 1871 ne ya rubuta littafinsa wanda yake magana akan juyawar igiyoyin karfin wutar lantarki da kuma magana disu wannan ilimin da ya gano ya sa aka maida shi shugaban sashen ilimin kimiyyar lissafi na jami'ar cambridge ta ƙasar birtaniya james maxwell ya rubuta dokokin ilimin kimiyyar lissafi bangaren wutar lantarki da kuma kimiyyar sanadarai sai dai james maxwell bai yi nisan kwana ba domin koya rasu yana ɗan shekara 48 a duniya a shekara ta 1879 da ƙarshen masu saurare kun san cewa shekaru tara da suka gabata a rana irin ta yau biyar ga watan nuwamban shekara ta 2014 george jordan wani marubucin littattafai ɗan ƙasar ta labanan kuma biyan addinin kirista wanda ya rubuta littafin nan na sautul adalatul insaniya ya rasu an haifi george jordan a garin iyun na ƙasar labanan bayan kammala karatu ya zama malami mai karantar da ilimin falsafa da kuma adabin larabci a jami'ar beirut ya kuma rubuta tafai masu tarin yawa ɗaya daga cikin littafansa mafi shahara shine littafin nan mai suna imam ali sautal adaratul insaniya wanda ya wallafa shi a cikin mujalladai biyar an tambayi george jordan akan cewa me yasa ba zai rubuta littafai akan sauran halifofin musulmi ba sai ya ce ba wai domin sauran halifofin na musulmi ba su cancanci a rubutu a kansu ba ne sai dai ya ga cewa duk da shi kirista ne amma ya yi rubutu ne akan imam ali saboda irin ɗabi'un da yake da su a cikin mu'amalarsa da makiyansa inda ya ce a cikin wannan mu'amala mutum zai ga hakikanin 'yan adamtaka da tausayi a aikace yayin da su kuma makiyansa ba su san wani abu ba sai kisa da azabtar da ɗan adam da cin mutuncinsa da keta alfarmarsa akan haka ya ɗauki wannan bangare na rayuwar imam ali ya rubutu a kansa kuma ya rubuta wannan littafi akan haka inda ya sanya masa suna sautul adalatul insaniya ko kuma the voice of human justice wato sautin adalci na 'yan adamtaka.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 To da farko ga muhimman kanansu. Gwamnatin Birtaniya ta ce masu gudanar da zanga-zangar nuna goyon baya ga Falasɗinu za su iya fuskantar hukuncin ɗauri a gidan kaso. mayakan kungiyar hezbollah sun kaddamar da hare-hare biyar akan sansanonin sojin isra'ila kasar ghana kuwa jam'iyyar npp ta tsayar da mahmudu bawumia a matsayin ɗan takararta na shugaban kasa. yanzu kuma ga labaran da ke da ke sakataren harkokin cikin gida a kasar birtaniya soila braverman ta yi gargadi dangane da shirya gudanar da gagarumar zanga-zanga ta nuna goyon baya ga al'ummar palestino ranar 11 ga wannan wata na nuwamba inda ta bayyana cewa ya kamata a ɗaure masu fafutuka waɗanda suke yin kira da kafa ƙasar falasɗinu mai cin gishin kanta idan suka yi yunkurin tozarta abubuwa na tarihi a london idan wani yunkurin lalata wurin tarihi na cenotaph to dole ne a sanya shi a cikin gidan kurkuku a nan take kamar yadda breverman ta gaya wa sky news a ranar asabar ta yi alkawalin cewa hukumomi a ƙasar ta burtaniya ba za su shakkar yin aiki ba idan 'yan sanda suna bukatar karfafawa domin magance mummunan yanayi da zanga-zangar za ta iya haifarwa breverman ta sha faɗin cewa zanga-zangar nuna goyon baya ga al'ummar palestino ba magana ce ta faɗin albarkacin baki ba magana ce ta nuna ƙiyayya ga isra'ila abinda su kuma a matsayinsu na gwamnatin birtaniya ba za su taɓa amincewa da shi ba sanarwar sakataren harkokin cikin gida ta kasar birtaniya da ta zo ne banda firaministan kasar rishi sunak ya yi da allah da zanga-zanga ranar armistice wadda aka shirya a wannan karan domin nuna adawa da kisan kyashi da isra'ila take yi akan dubban fararen hula mata da kananan yara a gaza inda isra'ila take samun cikakken goyon bayan gwamnatin amurka da kuma gwamnatin birtaniya da wasu ƙawayenta akan wannan kisan kiyashi dakarun kungiyar hezbollah a kasar labanan sun sanar da cewa sun kai wasu munanan hare da makamai masu lizami a wurare biyar na isra'ila daura da kan iyaka da kasar labanan a cikin wata sanarwa da suka fitar mayakan kungiyar ta hezbollah sun ce sun kai har ne a lokaci guda da makamai masu lizami waɗanda ake saita su da na'ura ta musamman sannan kuma an kaddama da su ne akan wuraren da yahudawan sahiyuniya suka mamaye wato jalal al'alam da kuma jorda da habab bastan kuma almalikiya game da yankin nan na almutalla kuma an samu nasarar barnata abubuwa da dama da suka hada da kaddarorin isra'ila da na'urori na musamman waɗanda suke mallakin sojojin isra'ila ne da ke wurin a gefe guda kuma kungiyar ta hezbollah a cikin wata sanarwa da ta fitar ta bayyana cewa da misalin karfe ɗaya na daren jiya ta kaddamar da wasu hare-haren akan yankin al'abad da makamai masu lizami da suka dace ta da lalata wani bangare na kayan aikin sojin isra'ila kamar da kuma kafin lokacin da karin na hezbollah sun ragargaza wasu daga cikin tunkokin yakin isra'ilan a yankin da kuma wasu motoci masu silke na sojin isra'ila inda suka hallaka da kuma jikata wasu daga cikin sojojin yahudawan isra'ilan da jama'a masu da a sha'afa labaran da suna zo muku ne daga hausa radio tehran wata sanarwa da rundunar sojan yahudawan isra'ila ta fitar ta ce ya zuwa yanzu an hallaka mayakanta 29 tun daga fara kaddamar da harin soja na ƙasa kan yankin zirin gaza an hallaka sojan isra'ila 29 tun farkon farmakin ƙasa ne kimanin mako guda da ya gabata kuma jimillar waɗanda suka halaka daga ranar 7 ga watan oktoba ya kai sojoji 345 ciki har da manyan hafsoshi sojin yahudawan isra'ila sun sanar da kashe mayakansu hudu a jiya a yankin zirin gaza ce ko har da wani babban kwamandan su wanda ya kai adadin waɗanda suka halaka zuwa 29 daga farkon farmakin ƙasa yankin zirin gaza bayani ce sojin da suka halaka ɗin guda uku daga brigade givati ne sai kuma na hudun daga bangaren shaldag waɗanda suka kware wajen tattara bayanai ga sojojin yahudawan isra'ila a bangare guda kuma ministan yakin yahudawan isra'ilan yob galan ya sanar da cewa sojojinsu sun gwabsa kasamin fada a daren jiya a yankin tsirin gaza yana mai da cewa kwanaki masu zuwa suna da matukar wahala ga sojojinsu wannan da yana zuwa ne a lokacin da tarzoma ta barke a lokacin da yahudawa waɗanda 'yan uwansu suka halaka ko kuma fursunoni da suke rike a hannun hamas sa gudanar da zanga-zanga a kofar gidan firaministan yahudawan isra'ilan benjamin netanyahu kamar dai da kafafen yada labaran isra'ilan suka rawaito inda masu zanga-zanga suke dora alhakin gazawar sojojin isra'ila ka cokaf a kan netanyahu to a can kasar ghana kuwa jam'iyyar npp ta tsayar da mahmudu bawumia a matsayin dan takarata na shugaban kasa wanda ya samu ƙuri'u 118,210 wato kashi 61.43 na dukkanin ƙuri'un da aka kada a zagaye na biyu na zaben fitar da guni wanda jam'iyyar ta gudanar a ranar ji asabar birnin akara babban birnin ƙasar ta ghana jam'iyyar npp mai mulki a ƙasar ta ghana ta zaɓi mataimakin shugaban ƙasar mahmudu bawumiya a matsayin ɗan takarta a zaɓen shugaban ƙasa wanda za a gudanar a watan disamban shekara ta 2024 dan takarar da ya zo na biyu dai shine mr kennedy ohene wani dan majalisar dokokin kasar ta ghana wanda ya samu ƙuri'u 71,996 wato kashi 37.41 cikin ɗari na dukkanin ƙuri'un da kada wakilai 204 ne daga mazabu 270 suka jefa ƙuri'unsu a zaben fitar da gwanin sannan kuma mr mahmudu zai fafata da tsohon shugaban kasar john dramani mahama wanda babbar jam'iyyar hamayya ta national democratic congress ta da shi a matsayin ɗan takararta a zaɓe mai zuwa to jama'a masu ƙarshen labarin duniyar kenan. to wanda aka saurari labaran duniya yanzu kuma sai sauran shirin mu da zan fara da shirin nan na mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی bismillahir rahmanir rahim jama'a masu saurare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ko a cikin wannan shiri namu koyi harshen farisanci da dala ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na talatin da tara za mu ji cewa muhammadu ya tafi gidan ɗaya daga cikin abokaninsa wato nasir wanda kuma yana zaune ne a wani bangare na arewacin birnin Tehran. shi dai lokacin zafi ne, Nasir ya buɗe tagogin ɗaki baki ɗaya, iska mai sanyi yana shigowa. Muhammadu ya zauna a kusa da taga, yana leƙowa yana kallon irin shuke-shuke da suke wajen gidan, yana kuma kallon duwatsu masu tsawo waɗanda suka zage birnin Tehran. ko shaka babu a daidai lokacin da ake fara zafi a nan jamhuriyar musulunci ta iran duwatsu sukan kasance da sauran barbashin dusar kankara da ta sabka a lokacin sanyi da ya gabata saboda haka wannan ya sanya muhammadu giji sha'awar yana son zuwa hawan dutse tare da abokinsa nasir saboda haka sai ya tambaye shi kan yiwuwar ko za su je hawan dutse tare To domin jin da yadda ta kaya sai a kasance tare da mu a cikin shirin baki ɗaya amma kafin nan sai an fara jin dukkanin kalmomin da za a yi amfani da su a cikin shirin kamar haka. شمال arewa. تهران برنن تهران کوه دوزه کوها دوازو زیبا میکو زیبایی کو هست یا وجود دارد یکی دشی البرز دوزن البرز میگویند سنا چیوا الان ینزو تابستان لوکچن بزرا پرز چکه دا برف دوسر کنکره کدام ونه ببین دوبه آنجا چند من دیدم نی نگنی اسم سونه دماوند دوزن دماوند بولاند ميصو بولاند ترين ما في صو خيلي سوسي دور mai nisa نیست ba shi bane سرد sanyi می کاش اینه ما یک روز رانا گودا برویم مجه فکر خوبی تنانی میکاو برنامه ریزی می کنیم زمو سارا شری حتما تبس Tuma da bayan da aka sauraro ɗinan kalmomi yanzu kuma ga tattaunawa tsakanin Muhammadu da abokinsa Nasir. در شمال تهران چه کوههای زیبایی است؟ Bale. به این کوه البرز میگویند الان تابستان است اما آن کوه پر از برف است کدام کوه آن کوه ببین آنجا بله دیدم اسم آن کوه دماوند است دماوند بله آن کوه دماوند است بلندترین کوه ایران پس دماوند از تهران خیلی دور نیست نه دور نیست اما آنجا خیلی سرد است خیلی زیباست یک روز با هم به کوه دماوند برویم فکر خوبی است برای یک روز برنامه ریزی می کنیم حتما yanzu kuma sai shirin nan kiɗe-kiɗen iraniyawa bismillahir rahmanir rahim jama'a saurari assalamu alaikum mu da warhaka da kuma sake saurare da mu a cikin shirinmu na kiɗe iraniyawa shiri ne wanda a cikin sa ka muku kiɗe kide da aka yi a nan kasar iran da mawaka fitattu suka yi domin samun nishaɗi da kuma kayatarwa da farko dai shirin namu zai gabatar muku da mihirdod huwaida domin gabatar da waƙar da ta mana da matan masu wariya sun ce tare da mu kuma za su ji daɗin shirin semana. دلتنگ و پریشان درهش منتظر To a gaishe ka Mirdad Huwaida a cikin wannan waka da ka tsara mana da su dai sun gamsu kuma ta kayatar da su. Kuma anan ne zan jalin zamun shirin sai a biyo kuma a shirin mu na gaba domin jin mu dauki sabuwar wakar. Amma kafin nan amma don waɗanda suka tallafa shirin ya kammala ni ma dugun shirin nake cewa ku zama lafiya kuma na iya ci gaba biyan shirye mu a shafin mu na yar gizo wato www.tv1.ng. da wannan zamu karkare sai Allah can an jima da yamma za a je mu dauke da wani shirin kafin wani lokacin amadadin kowa da kowa nake muku fatan alheri a kasance cikin koshin lafiya